Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin sabon labarinmu. Wanda zan fara gabatar muku da shi a cikin wannan channel tamu mai suna Dausayi TV channel. Mai suna abinda ke cikin zuciya. Wanda marubuciya Hafsat Rano ta rubuta muku shi. wanda ni Mama Al'amin zan daga gabatar muku da shi a ƙarƙashin jagorancin Abban Dausayi. Bismillahi rahim. Yara ne 'yan ƙasa da shekara biyar masu yawan gaske cike da harabar babban gidan marayun. Kowanne harkar gabansa yake yi wanda mafiya yawancin su wasa suke daidai da ƙarancin shekarunsu. Kasancewar yau Asabar ce babu karatu sai na yamma. ya sa harabar ta zama iya yaran ne kawai, inda manyan cikinsu ke can baya suna wanki da gyare-gyaren da ya zama kamar al'adar gidan a kowanne mako. Zaune yake jikin ginin ɗakunan kwanansu ya tattare ƙafafuwansa sama yana kallon su. Yaro ne shi mara son hayaniya da rashin ji irin na sauran sa'o'insa. Mafiya yawancin lokuta za ka gan shi zaune ya tsira musu ido kawai yana kallon su ba tare da ya shiga wasan ba. Duk kuwa yadda maman yara take ƙoƙarin ganin ya sake a cikin sauran yaran sam yaƙi. Sai dai duk da haka wayensa daban ne, yana da kaifin basira da sauran ɗaukar abu. Ƙoƙarinsa har mamaki yake su. duk wani abu da an yi shi yake zama daram a kansa. Babban abin da ya zamar masa jiki shine tausayi. Duk da rashin son hayaniyarsa amma yana da mugun tausayi da ƙaunar duk wani yaro da yake cikin gidan nan. A hankali get ɗin gidan ya shiga buɗewa cak yaran suka tsaya da wasa, suka zuba wa ƙofar ido cikin son ganin me zai faru. Mota ce ƙarama ta shigo cikin harabar gidan ta sami gefe ta tsaya, da sauri duk yaran suka yi wajen motar da murnar su. mikewa ya shi ma yana murmushi ya nufi motar har da ɗan gudunsa. Kafin ya ƙarasa sun fito, wani mutum ne da aƙalla zai yi shekara arba'in ya fito hannunsa riƙe da ɗan ƙaramin yaron da ba zai wuce shekara huɗu zuwa biyar ba. Yadda yaran suka zagaye shi zaka gane cewa ba ƙaramin muhimmanci yake da shi a wajen yaran ba. Wata leda ya ciro a motarsa ya fara raba musu sweet. Yana shafa kansu ɗaya bayan ɗaya. Duk wanda aka bawa sai ya tafi yana murna haka yi ta raba musu har ya sallame su. Ya yi sallame su duka kafin ya jiyo wajen yaron da ke tsaye gefe. Ya saka hannun rigarsa a baki. Sultan ya kira sunansa yana miƙa masa hannu. Da ɗan sauri ya ƙarasa gare sa ya sa hannu ya ɗaga shi sama. Baka saki cikin gaba har yanzu my boy? Me yasa ne wai? Ya faɗa yana kallon maman yara da ta iso wajen. Alhaji Sultan halinsa sai shi. Ba ya san mutane ga shi nan dai tun muna damuwa har mun haƙura. Dan babu mai canza shi. Dadi waye shi? Ɗan ƙaramin yaron da suka zo tare tambaya yana kici kicin buɗe ledar sweet ɗinsa. Rankwafawa dadi ya sauke Sultan a gefen sa sannan ya kamo hannun yaron. Sunansa Sultan. abokinka ne daga yau, kaji? Sai ya ɗaga kai kamar mai tunani kafin ya ce za mu tafi da shi to muna wasa tare. Girgiza kai ya yi sannan ya shafa kansa, zan dai dinga kawo ka wajensa duk duk Sunday sai ku yi wasan ko? Mage ka faɗa sai irin yadda yara ke ya turo baki gaba kamar zai yi kuka ya ce ni dai yanzu nake so, don Allah ka ji daɗi. Alhaji mu je ciki ko? Maman yara ta katse maganar da zai yi, sai ya kama hannunsu duka suka nufi cikin gidan. Takardu ta baje masa a gabansa da bayanin duk abin da ya faru daga satin da ya wuce zuwa yanzu. Ƙarin yaran da suka samu da kuma ƙarin NGOs ɗin da suka sake haɗa kai da su. Sosai ya farin ciki ya kuma ɗauki numbers ɗinsu da adres domin su samu lokaci su sake zama sosai. Ya jima sosai a gidan yana aikace-aikacensa da sauran matsalolin da suke ciki. da yin yadda za a kawo sauƙinsu. Da ƙyar aka nemo masa saffuwan da za su tafi ya shige cikin yara ana ta wasa kasancewarsa yaro mai son mutane da faran-faran. Sai dai duk inda ya yi yana riƙe da hannun Sultan wanda aƙalla za su yi kusan sa'anni. A haka sai gashi ya ɗan saki jikinsa har yana ɗan shiga wasan. Ganin hakan ba ƙaramin mamaki ya ba wa ma'aikatan gidan ba, musamman ma yadda kowa ya san waye Sultan da yadda yake, Har wajen mota ya raka su still suna rike da hannun juna. Safwan har da kuka sai da dadi ya masa wayo, sannan ya yarda ya tafi yana ɗaga ma Sultan hannu. SMM Orphanage shi ne sunan gidan marayun. Babban gidan marayu ne na wani bawan Allah wanda babu wanda ya san shi balle ya taɓa haɗuwa da shi sai mutum ɗaya Alhaji Suleiman wato dadi. Tun farkon kafuwar gidan dadi ne yake kula da gidan har kawo yanzu da ya bunƙasa sosai. Har ƙungiyoyin sa-kai da yawa suka shigo ciki ake gudanar da komai tare. Za ka sha mamaki ganin irin yaran da gidan ya tara wanda mafiya yawansu tsintarsa aka yi wasu ko cibiya ba a yanke musu ba. Ga su nan dai abin gwanin tausayi. Karatu da duk rayuwarsu a cikin gidan suke yin ta, babu mai fita waje daidai gwargwado. Ba su nemi komai sun rasa ba har sun Har sukan fi wasu yaran da ke zaune gaban iyayensu. Sultan yana ɗaya daga cikin yaran da suke wannan gida sai dai kamar sauran yara akwai bambance-bambance masu yawa a tsakaninsu. Tun daga zuwansa gidan har kawo yanzu da yake ciki komai nasa daban maman yara take masa. Ba ta yarda da kowa wajen kula da al'amuransa. Ita take masa komai da duk wani abu da zai nema tun kafin ma ya nema ta samar masa. Hakan na bawa sauran ma'aikatan gidan mamaki sai dai babu mai ikon tankawa saboda ita ce shugaba kuma babu wani abu na rashin gaskiya ko rashin adalci da take wa sauran yaran. Kwana uku da tafiyar dadi ya dawo sai dai wannan karan ba kamar sauran zuwan da ya saba ba ne. Muhimmin abu ne ya kawo shi abin da zai zama mabuɗin dukkan wata ƙofa. Ƙofar da za ta zama alkhairi ga wasu ta kuma zama sharri ga masu sharri. Sun suna tattaunawa da maman yara da manyan masu kula da gidan kafin a samu daidaito. Hannu ya saka a gurguje bayan ya amsa kiran matarsa ya tabbatar mata yana kan hanya. Ciki maman yara ta shiga ta ɗauko wata madaidaiciyar jaka ta buɗe tana bin komai na ciki da ido kamar mai neman wani abu. Ta ɗan ɗau wasu sakanni a haka kafin ta sauke ajiyar zuciya mai ƙarfi. Ta rufe ta, ta mai da ita ajiyata ba tare da ta ɗauki komai a ciki ba. Inda ta san za ta samu Sultan ta wuce kai tsaye ta riko shi har inda dadi ke tsaye, ya goya hannayensa a baya. Yana kaiwa da komawa. Ganin su ya saurin buɗe mota yana murmushi mai bayyana da tsantsar farin ciki. Insha Allahu, zan rike shi kamar yadda zan rike Safwan. Ya ce tun kafin ta yi magana don ya ga sanda take motsa baki tana tattaro maganar da za ta faɗa. Ɗaga kai kawai ta yi ta zaunar da Sultan a kujerar gaba sannan ta dafa kansa ta ce, Allah ya yi maka albarka ya tsare ka a duk inda kake. Sai ta kalli dadi ta ce, yaron nan amana ne a wajenmu. Ina fatan za ka cika alkawarin da ka ɗauka duk da bani da kokonto a kan hakan. Insha Allahu ya ce da sauri, sannan ya zagaya ya tada motar ya fita da ɗan sauri yana kallon wayarsa da ke neman agaji. Ɗagawa ya kara a kunnensa muna hanya kawai ya ce, ya kashe ya bawa motar wuta. Premier Clinics A reception ya tare da ita tana magana da staff ɗin wajen wuce ta yi rike da hannun Sultan suka haura sama. Kai tsaye ɗakin da aka kwantar da shi ya wuce ya tura. Dakta na tsaye kansa yana gyara masa yana tsaye a kansa yana gyara masa abin oxygen din inda wata nurse ta riƙe hannunsa ɗaya tana shafa kansa. Da sauri dadi ya karasa shiga ɗakin ya tsaya gaban gadon yana kallon yadda tilan ɗansa yake batilin da numfashi. Girgiza kansa ya yi zuciyarsa na zafi still yana damƙe da hannun sultan da ya zuba wa Safwan ido, ganin abin da ake masa. Sai da suka gama sannan bacci ya ɗauke shi sai a lokacin dakta ɗin ya bawa dadi hannu suka gaisa, sannan ya fita zuwa sauran ayyukan da ke gabansa. Kujerar da ya tashi dadi ya zauna yana kamo wani Safwan da ke bacci a nutse, alamun numfashin ya daidaita. Sai ya juya ya kalli sultan da ke tsaye ya kamo shi ya zauna a gefensa. kaga abokinka ko ba shi da lafiya yana ta cewa sai an kawo shi wajenka ina fata idan ya farka ya kanka zai dawo daidai komai tare za ku yi ka zama damuwarsa shi ma haka ka zama ɗan uwan shi shi ma haka kallonsa sultan yake ba tare da ya fuskanci inda maganganun nasa suka dusa ba ganin ya tsara masa ido ya sa ya ɗan dafa kansa a hankali ya ce na manta he is just a child Allah ya sa abin da na yi ya zama ya cike gurbin da muka rasa na farin ciki. Allah ya haɗa mun kansu ya su ya ba mu ikon tarbiyyantar da su. Allah kar ka kawo abin da zai raba kansu. Amin. Ta ce tana ƙarasowa ɗakin. Sai ya ɗago da sauri ya kalli inda take ƙarasowa ta yi ciki tana kallon Sultan kafin ta kamo hannunsa ta ɗora shi a saman kafarta. Tana jin wani irin yanayi mara misaltuwa. Tana fatan hakan ya zama alkhairi a gare su baki ɗaya. Na ce Allah ya sa. Tun da Safwan ya farka ya ga Sultan sannan dadi da mama suka tabbatar masa da ya dawo gidansu baki ɗaya sai ya sake. Ya hau wasa da tsalle-tsallensa kamar ba mara lafiya ba. Sai kawai suka nemi sallama suka wuce gida. Tun daga lokacin komai ya soya a familin duk inda ka ga Safwan to za ka ga Sultan. Komai tare suke ya kama iyayen komai tare suke musu. Don ko sun so yi wa Safwan shi kaɗai ba zai yarda ba sai ya ce ina na Sultan. Ajinsu ɗaya a makaranta. Ɗaya daga cikin manyan makarantun da ake ji da su a birnin Kano, haka ma Islamiyya komai ɗaya. Idan suka dawo daga school za ka same su a ɗakinsa suna wasa. Rival Sultan ta canza gaba ɗaya. Duk Sunday suna kai ziyara SMM Orphanage tare da dadi, sai kuma su wuce can family house ɗinsu su dadi ɗin sai dare suke dawowa. Wata rana dadi na zaune bayan ya dawo daga ofis da yamma aka turo ana sallama da shi fita yayi Ya ɗan jima sai gashi ya dawo ya zauna kallon mama. Makocin nan namu ne da suka tare kwanaki ashe dakta ne a Bayero University. Shi ne ya zo neman alfarma wai zai canza wa yaransa makaranta. Yana so ya sace a ta Sultan sai su dinga tafiya tare. Idan matarsa ta kai su sai ke kuma ki ɗauko su, ko kuma ke ki kai ita ta ɗauko. Ya ce idan har mun amince sai ya turo matar tasa ta shigo ku daidaita. Ok, me ka ce masa? Ta tambaya. E, na ce babu komai amfanin zaman taron gidan. Kin ga dama muna tunanin neman driver saboda aikin gidanawa. Kin ga kenan in za mu fita sai mu mika su idan ya so ita tunda ya ce housewife ce business take a cikin gida sai ta ɗauko su da yamma. Good idea. To Allah ya ba mu ikon sauke nauyin juna. Amin. Sai kuma suka shiga hira irin halin iyayen da da yanda ake ɗaukar maƙoci kamar ɗan uwa, amma banda yanzu da komai ya ɓaci, sai ka daɗe a unguwa ma ba ka san maƙocinka ba. Da yamma kuwa sai ga matar ta shigo riƙe da hannun yaronta wanda yake sa'an su Safwan. Da fara'a mama ta karɓe ta suka ɗan taɓa hira da tsara yadda za su yi kafin ta kira yaron nata mai suna Adnan da ya shige wajen su Safwan suka yi musu sallama suka tafi. Tun daga lokacin zumunci mai ƙarfi ya kullu tsakanin gidajen biyu. Tuni matan suka ɗinke don dama ma mabata da ƙawa a unguwar, yaran ma koyaushe suna tare da juna. Rayuwa ta suka fara garawa cikin hukuncin Allah har zuwa lokacin da 'yan samarin suke shirye-shiryen gama primary school ɗinsu. A lokacin ne kuma umman Adnan ta samu ciki. Farin cikin da both families ɗin suka shiga ba kaɗan ba ne ba. Safwan, Adnan da Sultan ba su da magana. sai magana ƙanwar da za a haifa musu. Mama ta kusan bin kowa murna don yadda take son haihuwa ba a magana. Ga shi tun bayan saffon ko ɓatan wata bata sake ba, shi ma ta zo ta haife shi da ciwon zuciya. Tun ranar da ya iso duniya ga matsalar numfashi da ta zamar masa kamar asma. Sai ya zama na dukkan rayuwarsu suna yin ta ne da farin cikin Safwan. Duk abin da ya nema in dai bai fi ƙarfinsu ba suna yi masa. Duk da haka ba su sangarta shi ba. Zuwan Sultan rayuwarsu ya ƙara musu kwanciyar hankali. Kaɗaita da Safo nake fama da ita duk ta tafi, hakan ya sa suke son Sultan kamar yadda suke son safuwan. Ranar wata Juma'a mama na zaune bayan ta dawo daga aiki da wuri, yaran na ɗaki suna shiryawa zuwa masallaci. Da zuwa gidan ajiya kakar Adnan, kiran Umma ya shigo wayarta da sauri ta ɗauka don ta san haihuwar za ta iya tasowa koyaushe. Aiko tana ɗaga waya ta je da take magana da ƙyar. Ta yi saurin ɗaukar hijab ɗin da ta shiga gidan tana zuwa ta tara har umman ta so shiga cikin mawuyacin hali. A rikice ta kira dadi ta sanar masa ya ce ga shi nan zai shigo layin nasu. A daidai lokacin kuma dakta ya shigo kamar an jefo shi. Ya taimaka suka saka ta a mota sannan suka bar wa dadi yaran suka tafi. Isar su asibitin kenan ta sauka ta haifo kyakkyawar ‘yarta cike da ƙoshin lafiya. Da sauri mama ta ɗauki waya ta kira dadi ta faɗa masa. Tana jiyo ihun yaran ta wayar lokacin da dadi yake faɗa musu sun yi ƙanwa, sai kawai ta kashe ta koma wajen mai jegon. Ganin bos uwar da jaririyar lafiya lau suke sai aka sallame su suka yi gida. Tun kafin su ƙaraso gida ta iso da kayanta suna zuwa suka tare da ita har ta ɗora ruwan wanka. Nan da na gidan ya soma cika da 'yan uwa da abokan arziki kowa da son nuna farin cikinsa. Kasancewar tun bayan Adnan sai yanzu Allah ya kawo haihuwar yasa kowa yake jin kamar ita ce ma ta farkon. Tun da aka kwantar da jaririyar a ɗaki Sultan da Safwan babu wanda ya motsa daga wajen. Duk motsin da za ta yi suna kallonta. Can da sa kuka sosai kuka irin na jarirai. Sabbin haihuwa da sauri Sultan ya miƙe ya koma wajen ƙofa ya tsaya yana rarraba ido cikin yanayin damuwa. Kallon sa Umma ta yi ta yi murmushi ta ci gaba da haɗa fomula saboda rashin ruwan nono. Shigowa mama ta yi ɗakin ta tsaya da mamaki ta ce wai dama yaran nan suna makale a nan. Adnan na can yana neman su. Dariya Umma ta yi ta ce suna nan muna jegon tare. Lallai kam. To Hajiya ta ce Hajiya ta ce an kai ruwan. Sai ta miƙe ta bata madara ta fice ta bar su. Hannu mama ta sa ta kirawo Sultan ya dawo ciki suka sa ta a tsakiya. ta shiga filin Little Angel ɗin da zuwan da zuwanta da zuwanta ya zama wani tsani na cikar bururruka da yawa. To masu sauraro a nan za dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.